yi sak ba to an yi sak din ka ha'inci Allah wataƙila ɗan majalisar jiha ko tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban ƙasa na banza ne amma ka ce a yi sak ya shige cikin sak to sai ka je kawa Allah bayani ka ha'ince shi wanda ni a ijtihadi na ni ina ganin ni shi su suka fi in ma ba su fi ba ni dai har ga Allah na san wanda suka fi wani ya bani kuɗi ma kuma ba zaɓe shi ba saboda na ga bai cancanta ba dukkanmu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 shin dole ne mutum ya sawa matarsa kati a waya ko dole ne mutum ya ciyar da ƴan uwansa ko dai wasu manga tambayoyi makamantan waɗannan inda malam ya bayanin hukuncin hakan filla filla me hukuncin wato ciyar da iyaye shin wajibi ne akan mutum a kowane lokaci ko akwai sanda yake zama wajibi da sanda baya zama wajibi me hukuncin ciyar da iyali shin kowane lokaci ne yake wajibi ko akwai sanda baya zama wajibi me ne hukuncin ciyar da ƴan uwa da taimaka musu shin wajibi ne a koda yaushe ko ka auni lokaci ne wajibi banda wani lokaci haka zalika malam yayi tsokaci game da matsanancin talaucin da al'ummar Najeriya ke ciki ta da bada shawarwarin hanyoyin da ya kamata mu bi domin ragewa kan mai matsi da damuwa haka zalika malam ya tsokaci game da mu na Najeriya ɗin siyasa waɗanda kusan ana ganin su ne silar faɗawa 'yan ƙasa cikin musiba tare da taimako da agajin su kansu talakawa ba ta ɓata lokaci ba barin gabatar mana da waɗannan jawabai na malam masu matuƙar tsada masu matuƙar muhimmanci. Wa malam ilimi mai albarka amin tare da ku gaba ke Malam ya ce shin wannan ya ce shin malam saka kati na waya ko data yana ɗaya daga cikin haƙƙin mace akan mijinta dole sai ya saka mata musamman a cikin wannan yanayi na kunci da ake ciki domin ƙoƙarin ma ake afi ƙarfin abin da za a ci to ita wayar da data yaushe ta zo ita wayar da data dukkan mu dinnan mun santa in ba 'yan kwanan nan ba naka ba haƙƙi ba ne ba ba wani magana waya da data in kana wannan abu ne na privilege ba right ɗinta ba ne ba ihsani ne in kana da kuɗi ka kyautata mata ka sa mata data ka sa mata waya katin waya ta kira yan uwanta ta kira iyayenta ta gaishe su wannan kayi in ba ka yi ba ba za a ce ka karya haƙƙinta ba baya baya cikin data da waya ba ta cikin haƙƙin ciyarwa kwata-kwata ba ciyarwa ba ne wani abu ne na luxury wani abu ne na tahsiniyat kyautata abu naka privilege ne in ka yi mata shi kenan ka samu in ba ka yi mata ba ba za a ce laifi ba ne ba ina so a jawo hankalin mawadatan da suna da yalwar arziki amma ba sa taimaka 'yan uwansu da jini wanda daga cikin akwai masu buƙatar jari da sauran buƙatu na yau da kullum amma ba sa taimaka mana kuma suna da halin yin hakan yi ne kawai ba sa yi shi malam muna da haƙƙi a cikin dukiyarsu to na farko dai taimaka yana da kyau a rinka taimaka yan uwa kuma arziki da kuke gani Allah madaukakin sarki yana ba da arziki ne a gidaddaji ga wa'yansu ɗaiɗaiku domin ya ba ya ba family ɗin gabaki ɗaya sada zumunci ne duk wanda Allah ya ba arziki to ya gode ma Allah kakka damu cewa an zo wajenka yau an zo wajenka gobe duk yan uwa sun dogara a kanka da Allah ya ga dama da wani zai ba kai ma ka je ka dogara a kan sai Allah ya fifita ka ya baka aka dogara a kanka ai ka samu karanci kullum a zo gidanka nema ba laifi ba ne ba da Allah ya ga dama kai za ka je gidan wani kullum nema wato kullum mu rinka kaddarawa cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya mana ta gomashin alkhairi da ya banni ni ake nema a waje na naka sai kai da kyakkyawan niyya ka taimakawa wanda suka cancanta a taimaka na famani gwargwadon karfinka gwargwadon yadda za ka iya in kai haka ba karamin alheri kai ba na sada zumunci na alheri da kaiwa al'ummarka wannan wajibi ne ga dukkan dan uwa in yana da hali ya taimaka yan uwansa ya taimaka musu gwargwadon hali sannan kuma kakkace kana da haƙƙi ihsani ne in bai yi ba to wannan bai yi zumunci ba ne ba kai kuma ba kamar ɗa ne ba ko matarsa ko iyayensa ɗayansa da matansa da iyayensa in ba su su iyayensu to shine wajibi ya ciyar da su ciyarwar wajibi akan ka matarka tana da akwai kobarta wajibi ne ka ciyar da ita iyayenka wajibi ne ka ciyar da su in ba su in ba su da shi in suna da shi ba wajibi ba ne ka ciyar da su ihsani ne ‘ya'yanka wajibi ne ka ciyar da su suna yara in sun balaga ihsani ne suka girma to waɗannan su ne wajiban da suke kan mutum amma kanan ka wanka wannan ihsani ne da kyautata ka ka ɗauki ranka duk ka zama hopeless a rayuwa ka ɗora zuciyarka a arzikin wanka ka yi ta jin haushi dan me bai baka ba ka kyale shi ka tafi wajen wanda ya bashi kawai ku yi ta zumunci salamu alaikum wa alaikum salam ka nema wajen Allah ka kyale shi kakka tsaya wannan bakin cikin ya dame ka kullum ka zauna kana zagin sa kana ta rage mishi zunubi yana wa na uwan mu ɗaya uban mu dai dubi ya ke kula ne kyale shi je kaka nemi naka ku yi zumunci da shi kowansa abin da in bai yi daidai ba ai shi ya san bai yi daidai ba naka ya kamata dai a yanzu a wannan rayuwar mu taimaka al'ummar mu gabaki ɗaya mu kula da su mu yi duk abin da ya dace wannan zai kawo alheri a cikin sassauta mutane wannan raɗaɗin da ake fama domin ba wanda zai sassauta mana wannan raɗaɗin sai mu talakawa ya junanmu dukkanmu masu kuɗi da masu mulki 'yan siyasa ba su sassauta mana wannan raɗaɗin ba kama fidda rai ba wani mai mulki ɗan siyasa da zai sassauta ma wannan raɗaɗin wani raɗaɗi zai sassauta ma ya kashe kuɗinsa har yanzu bai mayar ba sadda ya ba malamai kuɗi ya ba talakawa kuɗi ya ba 'yan INEC kuɗi ya ba 'yan sanda da sojoji da security kuɗi ya yi ba alƙalai kuɗi in aka ɗaukaka ƙara ya yi kaza a haka ya kai har yanzu bai maida ba kuma ka zo ya sassauta ma ta ina a yanzu ka bari in ya ci riba to sai ya zo ya nemi sassauta ma duk sanda aka ba mu kuɗi kowa akwai yadda aka bashi wani an bashi taliya wani an bashi miliyan ɗaya wani an bashi miliyan goma wata an ba ta fallon atamfa ba zai roba ba zai ma sawu ba aka kowa gwargwadon yadda kake tasirin ka gwargwadon abin da aka manna ma duk muka yi wannan aka zo aka yi harka aka ƙare to yanzu muka girbi harkar ba an gama harka ba shi ke yanzu mun girbi harkar daka waɗannan ba za su sassauta mana ba wanda zai sassauta mana masu kuɗi kuma sun yi kaɗan a tsakaninmu ba su kai 10% ba masu kuɗi ashe kenan mu ya kamata mu sassauta wanda ya dafa kwano ɗaya kwano biyu jakan makuroni jakan taliya ta masara ko ta shinkafa kwanan to ya taimaka makocinsa wanda bayya to mu muka fi yawa yanzu a cikin mu ɗin nan in ka duba wanda yake da miliyan goma tashi ta kanshi a nan gun masallacin mutum nawa ne yan kaɗan ne amma wanda yake iya dafa kwanan shinkafa ko kwanan masara a cikin mutum nawa ne wanda kusan 70% to ashe shi mu ne za mu iya taimakon kanmu wa'yancan 'yan kaɗan ne wa'yancan kuma awadin inda suke hange daban naka mu ya kamata mu taimaka kanmu wannan kuncin da ake ciki da raɗanin da ake ciki wa mai ta addu'a wataƙila wannan ya zame mana hankali in zaɓe ya zo mai zuwa ka zaɓi mutumin da kake gani zai yi ma wanda ya cancanta kullum ina faɗa wanda ya cancanta kar ku zubar da jam'iyya ga baki ɗayanta yanzu duk bala'in nan da ake in muka tashi mu ce mun zubar da apc ga baki ɗayanta matsala ce akwai mutanen kirki a ciki mu zaɓe su kan mu zubar da pdp ga baki ɗansu kan mu zubar da kowa a'a mu duba a ko'ina akwai bara gurbi akwai na kirki in dai mutum ya bayyana na kirki ne ko a fir'auna people party yake ka dangwana mushi inda ppp to dangwala mata ka fita har wajen allah wato mu ba matsalan mu siyasa ba ba matsalan mu wannan alfabet din ba matsalan mu suwaye mutanen wa aka naɗa mana amma duk wanda ya rufe ido ya yi zaɓe to na farko zai je wa Allah bayani Shi ne ma babban matsala in ka je lahira sai an tambaye ka dan mi ka rufe ido ka zaɓi wanda bai cancanta ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yan takara biyu ya wa musulmi wanda bai cancanta ba ya ha'inci Allah ya ha'inci manzan Allah ya ha'inci muminai to wannan ha'intar da kai ta Allah da manzan Allah sai ka je ka yi bayani ba ka ce ai sak ba to an yi sak din ka ha'inci Allah watakila dan majalisar jiha ko tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa na banza ne amma ka ce ai sak ya shige cikin sak to sai ka je kawa Allah bayani ka ha'ince shi haka shine addinin ka je duk siyasar musulunci da aka rubuta littattafai ka je ka karanta shi sa kwanan nan ma muka ware muka yi wani littafi na muktasar na siyasatu shar'iyya dan mutane su ga wannan harka fa addini ce kaka ɗauka wani abu ne kawai na shirme na gari a yi tawatsi wallahi ba tawatsi ba sai an yi bayani a lahira na rantse da Allah duk wannan harkar siyasa sai an yi bayani a lahira wa ka zaɓa sai ka yi bayani haka ba harkar duniya ba ce ba haka ne ni tun da nake a duniya ban taɓa zaɓar jam'iyya ɗaya ba wanda ɗan majalisar jiha akwai wanda zan zaɓa ɗan majalisar tarayya akwai sanata gwamna shugaban ƙasa shikenan kowa akwai wanda nake zaba. wanda ni a ijtihadi na ni ina ganin ni shi su suka fi in ma ba su fi ba ni dai har ga Allah na san wanda suka fi wani ya bani kuɗi ma ko ba zaɓe shi ba saboda na ga bai cancanta ba na an shi kuɗin shi saboda mi daman tirejari ya kwaso na rage nawa in na je lahira ya mun ciko shikenan sai kuma me wanda ya cancanta da ni shi zan zaɓa har ga Allah don ba na compromise da lahirata ba wanda zai compromise da lahirarsa in kuma ka yi to ka je za ka iske Allah inna rabbaka labil mursal Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari wannan yana cewa ya samu haihuwa a taya shi murna a sa 'yar a addu'a to Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya ba uwar da 'yar lafiya kuma Allah ya albarkaci rayuwarsu ya ba mahaifin ikon tarbiyyarsu da kula da su dukkan yaran mu Allah ya ba su Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da su da kula da su Allah ya taimake mu da taimakon su malam bashar lokaci eh eh maganar sadaki ƙimar sadaki magana ce saɓani sananne duk wanda yake bin mazhabar malikiya sun ce sadaki sai ya kai rubu dinar rubu dinar ɗin yanzu wajen dubu saba'in ne ko da wani abu sai ya kai eh hamsin da takwas to ai matsalar kullum tafiya yake in ka ji jiya hamsin da takwas yau zai tafi to kaga sai ya kai wannan malikiya kenan suka ce akwai amma akwai malamai da yawa wanda suka tafi baya da karanci bai da yawa kuma wannan ra'ayin ya fi inganci ni dai a wajena don haka ko nawa ya bayar na sadaki in dai iyayen sun yarda amaryar ta yarda waliyin ta ya yarda wannan abin ya zama sadaki amma in kana bin mazhaban malikiya sai ya kai saboda shi ai babu inda aya ko hadisi da ta ce ga kima na sadakin aure hadisi dai abin da ya gaja mazala a wani ruwa ya ce iltamis walau khataman min hadid ka je ka nemi ko da bakin karfe ne zoben bakin karfe ne bokin bakin karfe nawa yake mazala ya yi aure ya ce na aura ma abin da yake wajenka na alkur'ani manzala ya yi aure ya ce a dina ali ya je shi da dirɗinsa rigar yaƙinsa ya je fansar da ita ya zo a biya sadakin fatima manzala ya yi aure ya ba da dinare ɗari hudu wanda kuɗi ne mai yawa ba ma rubu'u dinare ba to kaga kenan a wannan malamai sai suka kalla to kowa yana bayar gwargwadon ikonsa da kuma yarda amma waɗanda suka ce rubu dinar malikiya sun yi kiyasi ne akan yaushe ake yankewa mutum hannu in yayi sata rubu dinar sai ya kai rubu dinar wanda nassi manzo Allah ya faɗa to don haka sadaki ma sai ya kai rubu dinar dai wasu ibn hazm da malamai sun yi raddi ta ya za ka yi kiyasi akan abin da yake halal da haramu sata ba za a kiyasi da ita akan aure ba to koma ma menene za a yi ijtihadi ne dai wanda dalilai suka kwanta ka amsa shikenan yayi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka to Allah saka malam da alkhairi ya kuma taimake mu ya gyara halayenmu da ɗabi'unmu ya bamu nasara cikin al'amuranmu gaba ɗaya wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh